Al'ummomin wasu yankunan da ke ƙananan hukumomin wasai da kanam a jihar Plateau sun koka kan yadda 'yan bindiga ke kisan mutane suna sace dabbobi da yin garkuwa da mutane a ƙauyukansu. A cikin 'yan kwanakin nan lamarin tsaro ya tsananta a ƙauyukan da ke kan iyakar jihohin Filato da Taraba da Bauchi, inda 'yan bindiga suka tsaurara kai hare-hare suke kuma satar dabbobi da kisan mutane. Shugaban kasuwar shanu na garin Jarmai a ƙaramar hukumar Wase, Inusa Jarmai, ya ce 'yan bindiga sun yi awon gaba da shanu fiye da ɗari biyar a ranar Juma'a game da sace mutane da suka yi. ranar juma'a an ci kasuwa jiya yan ta'adda sun tare shanu mutanenmu. mu wallahi sun kuda da su saniya ya kai sama da ɗari biyar Mutanenmu yau sun fito an yi zanga-zanga a bashar hmm. har zuwa gofar gidan hakimin bashar saboda sun an yi fushi hukumar zuwa nan babu matakin da aka ɗauka a kama wannan a kashe wannan a aiki kenan mun shiga haulayi ni shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to amma yanzu kun shaida ma hukumomi kuwa mun shaida ma hukumomi an tafi har gidan hakimi mutanen mu sun kama zanga zanga muka ce a kwantar da hankali zanga zanga ba zai fudda mu ba a cikin yan kwanci nan sun zo gindi sun kashe bayan Allah sun kashe mutum da ya eh, sun kashe ƴaƴansa uku sun tafi da garken saniya hudu sun zo eh, jikin safiyo sun huda wuta mutane sun ji wasu mulka sun tafi da garken saniya saniya uku shekarun jiya nan. Yanzu me bukatar ku? Bukatar mu gwamna a taimaka ba su tare a taimaka mana wani abin ya fi karfi mu mun shiga ɗaya mu ba mu gana noma mun shiga layi. Shi ma kansila mai wakiltar Gimbi da Finau a ƙaramar hukumar Wase Adam Umar ya ce 'yan bindiga sun kori manoma da makiyaya da ke rayuwa a ƙauyukan yankin da dama. Bayan kamun da suke wa mutane suna karban kuɗi yanzu sun dawo suna bin dukkan fulanukan da suke kan dajin suna ɗiba musu dabbobi kuma so yanzu manoma sun watse makiyaya sun watse a cikin daji. Wani daji kenan? Eh dajin da ke yankin tsakanin Plateau da kuma Taraba da wanda yake bandir da Gombe da Bauchi kuma suna bin mutane a 'yan kauyuka kauyukan da suke kewaye da wurin suna musu barazanan ko su bar kauyen ko kuma in sun dawo su kama su su kidnapping ɗinsu ko su kashe su su kore musu dabbobi. To da ke kai kana kansila da ke wakiltar wannan yanki me kuke a hukumance don ganin cewa wato an gano su an kuma ɗauki matakin da ya dace. Eh a hukumance ana iyakan kokari domin mutanen nan kamar yadda na faɗa zuwa suke yi. Hmm. Yawancinsu suna zuwa daga Katsina, Zamfara, Niger, suke shigowa kamar shi chairman namu honorable dr ado abubakar buba yana iyakan kokari domin ya yi kokarin da yana sayan ɗan abubuwan taimako ya ba da jama'an da wayan abubuwa suka faru da su sannan kuma yan banga suna kokari sai dai har yanzu ba iya an tracing ɗin makoyan wayannan mutane ba. Da yake mai da martani ta saƙon karta kwana kakakin rundunar da ke samar da zaman lafiya a jihar Filato Manjo Ishaku Takwa ya shaida min cewa wase na can hankali kwance. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.